baza ƙarfi ne kuɗinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe su hanya. Da rashin kai akan bar arha jama'a assalamu alaikum. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta To makon jiya mun so mu tattaunawa akan hakan man fetur a arewacin Najeriya. Yau ma za mu ci gaba da firar inda injiniya Kailani Muhammad yake bayyana abubuwan da suka hana ruwa gudu. Abin da yanzu takardar na bid da eh, basin tun da university na na technology na mina da abu da university na sokoto aka zauna ƙwararru suka yi bincike suka tabbatar mai ɗin yana na aka ce to a rubuta an rubuta ma wannan gwamnati don a samu license har gobe da nake gaya miki har yau takardar nan ba a sa hannu ba saboda siyasa yaya za a ce akwai mai a arewa to mu muna ma su godiya muna ma eh, kakanninmu su sadauna da makaman bidda da sauran makarabai da suka tsaya mai dinnan an zo lokacin da aka fara tono mai a Niger Delta in aka zo arewa za a toni mai sai su ce a ku je can ku tona sun ajiye mana ne to yau ga man nan yana ko ina a nan arewa sabili da haka yanda shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya ce zai waiwayi wannan dole ne don shi ɗan arewa ne kuma akwai lokutan da ake ta kiran mu musha shazumami ne a ƙasar nan saboda mai musha zumami ne bai kamata ma in ka wato in ka fito ma ka ce kai ɗan arewa ne ana maka wani kallon uku kwabo ne so sabili da haka muna kyauta zaton yadda abubuwan nan suke ƙasa an riga an gama bincike kuma insha Allah za a haƙo man nan sannan a zo a kafa mana refineries because ba haka mai ba kawai duk inda aka samu mai ya kamata a ce an kafa refinery a wajen yanzu duk abubuwan nan da ke tasowa na maganan mai babu shi gobe jibi din nan da a ce mun samu gwamnatoci wanda suka gabata wanda suke san najeriya da 'yan najeriya to da yanzu ana da refineries sun fi 200 a najeriya don in kika duba japan suna da silicon and germanium materials ne kawai ba su da mai amma suna da eh, refinery sun fi da 700 haka america america nan in banda kwanan nan da aka samu mai a south eh, america saye take yi amma tana da refinery sun fi dubu hakan in kika je malaysia ba su da man nan sai dai su shigo da gurbataccen mai a tace su sayar ma talakawansu wanda ya rage a fita da shi waje to abun yana ta ba mu mamaki yanda shugabannin nan ba su da kishi kwata-kwata abin da ya sa muke cikin wannan karinin kenan gashi ito. To, bari zo gare ka Alhaji Abubakar mai gandi ɗakin gari kana wakiltan ƙungiyar dillalin man fetur ne a nan yanzu yaya kuke kallon wannan batu na haƙo mai a shiyar arewa? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hajiya Madina gaskiya ke min tambaya mai daɗi kwarai da gaske. Kuma tambayar da ki mini tambaya ce mai muhimmanci sosai akan arewacin Najeriya da kuma Najeriya ita kanta ga baki ɗaya. Wannan magana ta haƙo mai tunda Allah ya taimake mu mun samu shugaban ƙasa mai adalci mai gaskiya ya zo to muna son ya binciki wannan damuwa kwarai da gaske ta arewacin Najeriya a yi duk hanyar da za a bi a tabbatar da cewa wannan mai an tono shi tun da har akwai shi a cikin arewaci domin abin da nake gaya miki jiya jiya mun zo mu yi magana akan matsalar mai wanda shike mun je DPR sun kira mu suka hisso wata sabuwar hanya wadda suke ce suna son 'yan kasuwa su zo su gina refineries a cikin Najeriya To ke ga wannan abu ya kamata a yi shi tun da daɗewa. To mukan mu abin ya ba mu mamaki yanzu suka ce suna son a zo a yi. Saboda haka kamar yadda Alhaji Kailani ya yi magana a kai hanyar da za a yi a samu wadataccen mai shine sai an tabbatar da cewa an gina refineries da dama. An kyale 'yan kasuwa sun shigo cikin wannan refinery sun giggina. Domin akwai refinery ɗin da ake yi waɗanda shike ba wasu dogayen kuɗi masu ɗimbi yawa ne suke ci ba. akwai ƙananan refineries waɗanda yake ana iya yin su kuma ƙasashe da dama kamar yadda ya magana kamar su Italy da sauransu duka suna da irin waɗannan refinery saboda haka kiran da nake yi ga ainihin zababben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dubi wannan matsala ya share muna hawaye ya tabbatar da cewa wannan wannan tono mai na arewacin Najeriya an yi shi domin ko jiya da aka nuna muna an nuna cewa 'yan arewa tunda su ba su da mai kusa gare su to suna iya zuwa Chadi ko su je Nijar su so idan suka gina refinery din suka gina refinery a cikin arewacin Najeriya to kaga tunda har Allah ya samu na da wannan mai kaga wanga abu saboda haka sai a yi ƙoƙari a gina shi cikin arewa to kaga za a samu wadataccen mai sa'annan kuma za a samu isasshen aikin yi ga dukkan al'ummar Najeriya ga baki ɗaya. shugaban kasa ka taimaka dan rasulillahi dan Allah dan rasulillahi a ɓangaren mayin bedar arewa ne mun ga masifa arewa kan mun ga mayawo dan yawa arewa mun ga mayawo mun ga amina baban tali A eh, ɓangaren bangaren mayin bedar wallahi ba mu da hekar mu yan arewa mun ga mayawo yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 a san mun bincike nan jan sai ake ce mana dila in mun je ga dila mu eh. ce bulag market mun zo mu bulag market sai su ce a matata ne shin waya yake zaki yiwa sace ne dan gaba ba na tsari magana dila taliba ni da dila ba mu da fetur ba mu to distinguished senator Salisu Ibrahim Musa Matori barin komo gare ka da kake memba na wannan kwamiti da aka yi kuka je kuka yi bincike kuka kawo aka gani akwai wata hira da ne da kai da karka lissafa min inda kuka samu batun mai a kwancen da sauransu wa'ina irin kalubale kake ganin za a fuskanta ne yanzu idan gwamnati ta koma batun tono man nan ai wato na farko dai kafin ba da amsa akan maganan ki ina so in jaddada bayanin da shi mai magana na biyayi alhaji kailani ya yi musamman game da yadda shi shugaban kasa zaɓaɓɓe na yanzu muhammadu buhari ke da wannan ƙuduri ƙudurin sannan a addu'a mu da fatan mu shine sauran 'yan najeriya kar su ɗauka cewa ko dai shi yana matsayin ɗan arewacin najeriya shi zai sa yake so ya mai da hankali akan wannan al'amari a'a sai dai domin najeriya baki ɗaya ta amfana kuma ubangiji allah ya taimake shi a kai kuma dukkanmu baki daya kamata ya yi mu ci gaba da masa du'a'i ba ma akan wannan ba akan dukkan abubuwan da sa a gaba domin mun tabbatar cewa fatansa da niyyarsa alheri ne wa Najeriya baki ɗayanta wannan kenan game da maganar da kika faɗa cewar ko akwai mai a kwance ko wannan magana hakika mai yana nan kuma batun cewa ko gwamnati tana sa kudinta a wajen maganar tono mai waɗanda ba su fahimci yadda ainihin mechanism wato yadda ake tafiyar da al'amarin maganar neman mai arzikin man fetur a ƙarƙashin ƙasa suke zaton gwamnati ba ta sa ko kwabo ko sisun kwabo na gwamnati babu a ciki abin da yake akwai shine irin ya danganta ga irin girman din da aka sa hannu da kamfanoni masu tonon mai su kamfanonin nan hakika abin da suke nema shine riba akwai shiri iri biyu akwai abin da ake kira PSC production sharing contract wanda yake shikenan ga wuri mun ba ku lasin eka kaza ku shiga ku tono mai idan kun tono mai za ku ba gwamnati abu kaza za ku ba gwamnati abu kaza kudin su za su yi amfani da shi da karfin su da ilimin su su nemo wannan mai sannan gwamnati ta ci gaba da cin amfani da kuma kasa baki daya akwai abin da ake kira joint venture gwamnati ta kawo kashi hamsin da ɗaya su kuma su kawo kashi arba'in da tara idan aka tono man nan ita gwamnati tana da kashi hamsin da ɗaya na dukkan abin da aka samu ko sayarwa aka yi ko taso fitowa da shi aka yi gwamnati suna da kashi hamsin da su kuma suna da kashi arba'in da tara to duka waɗannan abubuwa idan aka idan dube su sai ga sun kunshi yadda za a warware su a cikin wani doka da aka shirya shi wai shi PIB Petroleum Industries Bill jama'a za mu dakata a nan idan ubangiji Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba, sai ku kasance tare da mu. A madadin bakin namu sanata Salisu Ibrahim Musa Maturi da injiniya Kailani Muhammad da Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari da wakiliyarmu Madina Dauda, ni Salo Garba ke muku fatan alheri. Ba za ka yi ne kuɗinka, kuma ka kashe wato ka kashe kashe kai kai ma ka ji daɗi in ka kake su ta